السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin bijala'i na 43 43 al-maut fi kullihi yanshuru al-kafana nan ma kwana ko al-maut fi kullihi kafana wa nahnu fi amma la ta dama inna ila duniya wa gajaratiha wa in tawashshata min bi al hasana ayna al ahyabatu wal jiranu ma fa'alu ayna allazina hum kanu huna sakana sakahum al daru kasan ira safiyatin fa sai yarahum la da bakin sarahan arhana la kaba al mutuwa ita kowane lokaci ita mutuwa o'o oh, oh. yanshuru kafana ta buɗe likafani an dinki ha an buɗe fi kullihi ne jira ɗaya ta kai wa nahanu mu ko ga mu fi gablata muna cikin harafkanwa amma ya rabi muna ga abin da ake nuhi da mu Allahu akbar ga muna ɗaya muka kai zaidu la ta kama inna ila duniya kakka na zuwa ga duniya wa ga ta da zambatarsa da zambatarsa walau ta washata ko da ta yi ado ta saƙa ta yi surfani ta yi aikin waya alhassana mai kyau na asawa da ga tuwahinta wallahi duniya dora ta ma shahida ta yi ma wallahi a tara shi in baka yadda ba aina na hibatu ina masoya wal jiranu aina jiranu ina makwabta shin ma ba alumi sun kai da sun ka bar duniya sun ka tafi ni sun kai aina lazina humu ina waɗannan da ya zarsuwa kanu sun gamo sakana huna sun zauna nan inda kake zaune gidan wannan wallahi ne suna yake ta kawo mu dahar zamani ya sha ya gaso kasan gidauniya gayar safiya ta wanda ba ta ba musayyarar ta juya su hana sun koma jingina la'ada baki ga ruhin asara kasa sara ƙasa mai damshi وأشهدوا بمعنى أيضا أتعود كثرة من يموت تعجبا وغدا لأمري سوى تدخل في العدد وأراك تعملهم ولا تتردهم وكأنني بك قد هملت ولن ترد فانظر بعينك به من مضى فكأنني بك قد تدمنك اللهد الله أكبر aka audu yanzu kana kididdiga kana kididdiga kasarata yawan man ya mutu wanda ya mutu sai ajibin kana mamaki kake jama'a ku duba ku gani wani babu shi babu wani babu wani babu wani <laughs> wa gadan gobe la'amri ina rantsuwa da mahalicin rayuwata sau da hudu wallahi zaka shiga fil adad cikin kida yadda ka kida babu wani babu wani babu wani babu wani kai ma sai an kida babu ka Allahu akbar wa araka tamilu ina ganin ka kana daukar su daga nan kushewa wala ta tarado ka raba su da gidajen su an sai da kai an turbo ba kamar ke su gida ba da kai an ka dauke su ka raba su da su an ka sai aka sai ba baka dawo su ba baka annani bika kamar ni da kai kar ku milta wallahi kamar an dauke ka wannan to kai ba ku bace ka ba jama'a muna tare da amin fanzuru to ni dai ga shawara ta tafsir musulmi muhammadu bello ya ce kai dubi bai ainihin idanun ka wa'ata bi kuma ka yi lura fi mamman lagos sun ka shuɗe la walidin babu uba mahaifin ɗa ko na tsalin waka annani bika ƙasar manaka lahar ina gani da kai kamar kushewa ta tara ka an kai ka ga kabari an sa an mai da ƙasa aure kan azlamu ka sha'irun wa qaba'ilul la walidun yabqa wa ilayka wala walad aba ja shi madazu ko asha'ir dangi wanda sun ka tattara gidaje da yawa wa qaba'il tushan al'umma kada azlamu ka so sake ka an ta ga yan uwa sun to an taru kowa zarbai an dauke ka an tare suna son ka amma sun sako ka la walidu uba bai zama ba yarkan na zama tare da ka ilaika zuwa gare ka wala wala balle da a ɗauki uba tare da akai a rufi da ya dawo gida bai tsaya shi a rufi tare da ne. haka na a ɗauki da tare da uba a ce a rufi uba na kallo shi dawo الله أكبر تو إن كنت أيها الرجل إن كاد ما كان لا تدري ما أجبك بك ساعة بدك باك باك ما باك من العجل العجل ولا ما ما يفوج أنتها أبلك يمك جيش نا العجل العجل ولا تكسر كسر بطول الأمل الأمور فإنه يقاتل القلوب هنا ذو ذيار ذكاتا يبوش الدئتا ويرسل الأعمال هنا بات أيتي wa qad ayyara Allahu aqwama Allah ya dari wasu mutane muna tare da kuwa ya dari su maddalahum fil ajali wanda ya mikanta musu ma'ana ya doganta musu ga ajali saka san kulubun zukatan sun bushe fa dala minhu amalu guri ya mutsawo fa Allah madaukakin sarki ce alam ya an amanu ko yana an tafasha ƙulubahun lizikirin la'i wa ma na zala minan haƙi wa la ya kunu kallabi na utul kita min ƙabla faɗa ala alaihim al'amadu wa kasar ƙulubahun wa kasar yi minhun fasik nuna yanzu allazi na amanu waɗanda da sun fi imani alan ya ani bai yanzu ta ba ma'ana lokaci bai yi ba an tafasha ƙulubahun zuka ta ji tsoro ni zikirin la don zikirin Allah Qur'an da shi abin nan don zikirin ubangiji zikirin da aka goza musu ana buga musu ba zuciya wa ma nazala min al-haqq abin da ke jidar Qur'ani wala takunu wala yakunu kazzabu kallazina aqutul kitaba kamar wanda anka ba littahi wadancan min qablu gabanin su musulmi fada la alaihim al-amad a ga lokaci ya mutsawo suna samun tsawon dogon rayuwa da sauransu baka sa kulubu suka san san bushi wa kasirun minhum fasiquna amma yawa daga cikin masaka hanya na wa an shaɗu fil mauti yi ma ba lukal mika laisa yanka ka kala ta tazun al haka haqa ala yamna na fanu wa du amma wallahi ma ba du ba'du a yabqa akidan uwana ma ba lukal mika shi ni akula zuciyarka laisa ya taƙa da bijin tsoron Allah ka annaka la tazunu kamar dai kai ba ka batun almautu mutuwa haƙa gaskiya ta duk wanda ka ga zuciya bai jin tsoron Allah to gani shi a ba mutuwa mai dokin mutuwa gaskiya ta sai ta hormai ala jima'an nan na'am yamnan lazina farau ya kudi wadan sun ƙari abin da sai an ka haka nan ko ubanka bai mutu kakan kanka ya mutu wa babu suka halaka amma wallahi ina rantsuwa da Allah ma ba badu ba su yi mani sa ba kai da kai da annan littafin kawai don kawai wa sun sai wallahi tana zuwa wa an shadu fil ma'ana aidan ya mautu ma a kasaki min za'irin tanzil bil mai ala ragamihi tatarujul azra amin hidriha wa ta'huzul wahid min ummihi al-maut الموت لا والد يبقى ولا ولدا والسبيل إلى ألا ترى أحدا كان النبي ولم يهلل لأمتي لو هلد الله أيا قبله خلدا للموت فينا سهام غير مهئة من فاته اليوم سام لن تفره غدا يا موت يا شي متوى ما أقساكي إذا ما أقساكا ya mai nisan kimin za'irin ga mai ziyara ai mai ziyara wanda ke zakuwa kusa kusa mutuwa bai babu wanda ya nisan ki ke fi kowa mutuwa tanzulu bil mari mutuwa tana ji dama mutum a lara gami mutu kutun rujo hanci ne ko yana so ko mutu so tarta azara kai mutuwa tana hidda budurwa wadda a cikin labule cikin ɗakin mijinta min hijira ha daga labulenta wata wuzul da tana riko mutum guda min umi daga uwa sai uwa tana dada guda shikenan gare ta ta amshe shi kun babu ra'ayi sun kuma ba waka ga ma'ana al-mautu ita mutuwa muna sheda maka la dan babu uba buka da ka wanzuwa wala wala da Baleda. wallahi uwa bai zama Baleda ya rauna huwa sabil ita ce hanya ila Allah ta rabi haka kai lokacin da Allah ta raba ga adam ko daya kowa ya kai kai kanan nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama walam yahlu amma bai dawama bil ummati ga ummati law khallada Allah hayyan da Allah na na wanzar da mutum guda raye kabla hu gabanin manzon Allah da Allah wanzar da wani mutum guda ga raye khallada da manzon Allah da mutum da ya da ya dawama sihamun kibau ghairu mir'atin wanda ba ta kuskure wallahi lil maut ya tabbata ga ya tabbata mutuwa fina gare mu tana da sahabu burki hatu ita mutuwa man ba ta huliyau ma duk wanda ya kurce da kibiyar mutuwa a sahabu kibiyar mutuwa yau lan ta hoto gada ya gobe na kafa fati ya kurce mu wa an sha fi ma na idan an kaka wasu riga kusa ya gafi lalƙalibi an zikiri lamaniyati amma qalilun sadri baina amwati fazkur ma halaka min qabl al-hulul bihi wa ilallaye ila allahi min la ta zati la tadama ila duniya wa zarfiha wa qadaratiha qad ana lil mawti ya za ya zal an zal labi ya za allabi ya zal labi an yati unshuru bi ma'ana aidan ayna al-muluku allati anhazaha التاسقة بكأس الموت ساكيها أموالنا آمالنا لزول أموالنا لزول ميراث نجمعها وزورنا لهراب الدهر نمنيها الله أكبر نلهو ونعمل أياما تؤد لنا سريعة ال... سريعة المر تدوينا وندويها إنما أدرك الجنات الأولى وأصاب الهلم من صبر فقدع الدنيا بزهد ثالث عند هذا الموت ياتيك الخبر مفلقان inana ya gafir alƙari ya kai mai rakauna na zuciya an zikir limani ya shiga tuna mutamaci amma kalilin nan kaɗan ta tasiri wala za ka taibina a tsakanin matasu ba ka tunawa kai kayan abin ka gafala ba ka kusa a maganarta wallahi nan kusa kusa za a gida ka cikin mutum fazkur ma allaka kai ka yi ka ci gabar da bagiran ka inda yan an ka dauke ka za a kai ka aji kowa su wace a gida min hululu hululihi gabanin ka sauka dare muna tare da ku abinda an ma'anar nan kai aiki kwarai sai abokin zaman kabli wa tub ila Allah ka zubo zuwa ga Allah min lahawin daga wasa wala za ta jeje dadi la ta dama ina yi duniya kakka na zuwa ga duniya wa gadar ta zabatarta qad'ana lil mauti wallahi ya yanzu ga mutuwa ya zallu ya kai wannan mabuci hankali an ya tefu wa an shi fi ma'ana ayatan shin wai in baka yadda ba ayyana muluku ina sarakuna allati an hazziha gafalat waɗanda sun karafkana daga lahira don ɗaya rabon duniya ina su an yi ado an ci ado an ci an yi mazurai don ɗaya duniya ke ina su ko ba a yi haka nan ba hama fana a adini Allah akwai ƙur'anin su ce a rufe shi a karanta ina su sai ba wala ka ta yi hatta ta kaha har shayar ita da kasar mutu gidaunar mutuwa ta kiya na sha da ita amwalu na dukiyoyin da ka tara na jima'uha muna tara tana da zalin ya su gama abu zagal ka taho har da haƙƙin Allah ka ƙi tarewa ka ƙi tsaya gari ka tara duke, ka tara duke ka mutu ka bar ma wasu bayan Allah wa duru na gidajen gama da muka yi benaye benaye ka mutum ya gina ya gina daidai awa ba a mutuwa ya yi wani ado a wannan zai dawama li harabin dahar wallahi don rushewa zamani na miha maka gina ta don ranar da an ka ɗauke ka wallahi ga askunniya an haka ka makabarta an kauri wallahi gida ya kunya dullun da haka yi kayi don kai ɗai to an ɗauke ka an kai ka makabarta an ruhi to daɗa wani shiga ta bar magana jidali bai ko ruwa gado bai ta ruwa bai ruwa gado in ba ta warsari a sai a sai mu wanda shi ma gane yake zama zama zai dune nalhu muna shigaltuwa wani amul muna guri ayyaman kwanuka na su kudu a haƙin diga da na gare mu wani kwanukan da muke shigaltuwa muna gure gurace sari'atul murri mai gaggawa wucewa ta warkar san saka mai abubuwa take ta dawina tana naɗe mu war dawin ha muna naɗe ta jiya jiya hake yau ga yau yau yau hake gobe in harabe ka kai innama adraka aljannatul ula muna tare da kuwa don an kai an kwakwasa kuma a dan tausaya yana rukuwa aljanna madawakiya wa asabul khulda yana samun da wama mafiya cikin ta man wanda ya hankuri mansobar sabar faƙaɗa duniya ka kaɗe duniya da zuhudin khalisin da adabin nan da gudun duniya wanda yake farfartacce inda haza la mutu wannan mutuwa ya fi kalhabar labari zai zo ma alhamma shinkai makallawa Allah ya da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai addu'a kada a da tafsirin alkur'ani mai girma an jima a gidan malam insha Allah sannan rana alami kada a da tafsirin alkur'ani mai girma a garin birnin kebe ranar jima'a kuma kada a manta da karatun askari kamar yadda an ka saba islamiyya alhaji halilu sannan ranar alhamis insha Allah akwai wa'azi garsa alhaji halilu bayan sallar isha'i ranar asabar kada amanta da halul misali wanda malam bello da alƙali ke gabatarwa makarantar malam haruna kaura insha Allah kamar yadda an ka saba Allah ya taimake mu ya ba mu nasara wanda zai muna addu'a yanzu insha Allah shine malam bakar umar ciao makaranta sunati بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر طيبا مبارك اللهم نروق أنك دولنا سنة ما لنك كانت تدام من روق الله سبحانه وتعالى ka ƙara masa lafiya ka ƙara masa basira ka ɗayyaba rayuwarsa da tamu da zari mu baki ɗaya Allah muna roƙonka rai ka duniya da lahira Allah muna roƙonka bayan Allah masu bukatoci daban-daban maza da mata Allah ka sani kai ne da biyan bukata ka biya musulmi bukatocin su na alkhairi ya ubangiji Allah muna roƙonka wannan damana Allah ka ƙara mata albarka ka sanya mata ainihin daraja da albarka Allah duk wani tsotsai Allah ka kare mu waɗanda suka samu jarabobi Allah muna roƙon ka tusa musu hankuri ka saka musu ga mahi alherin ka ya ubangiji muna roƙon ka ya ubangiji zari'a da ka ba mu su da manya mazan su da matan su Allah ka ƙara shirye mu da su ka sanya musu albarka ka hore mu sana'o'i na halal اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا من كل ضيق مهرجا من كل بلاء آسيا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين